وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko su sauraron mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga wannan masallaci namu mai albarka masjido umar ibn al da ke nan federal locus da ke fada jihar gombe wanda a yau muna 21 ga watan 1 hijiran ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 1440 wanda ya daidai da ɗaya kenan ga watan 10 2018 muka haɗu a wannan masallaci mai albarka saboda wata daura kwas wanda da'awa and relief organization suka shirya wanda suka zaɓi adadin mata waɗanda suka kai kamar mutum talatin zuwa talatin da uku wanda suke so a gabatar musu da lecture da muhadara da kuma wannan daura da ta shafi al'amarin abin da ya shafi wankan gawa jama'ar musulmi an samu tsawon lokaci wanda mutane suna mutuwa tunda allah ya halicci dan adam ya halicce shi don ya zo ya rayu a duniya ne kuma ya mutu wannan al'amari ne da ya zanto kowane musulmi ya zamo ya kamata a kamatance ya zanto ya iya wannan aiki na wankan gawa musamman a irin halin da muke ciki a yau wanda galibi gaskiyar al'amari an tashi an samu tsofi ke wankan gawan nan kuma ta tsohuwar hatta makance aka samu in ta zo sai ta dadumi kafa ta ce to jama'a ku zubo ruwa ta nan to kaga ita kanta a kidime take saboda shekaru ya ja mata ita kanta takhlidi ya same ta to cikin mukaddimar wannan gabatarwa gaskiya ban cika in samu kaina zan yi muhadara ko zan gabatar da wani abu da ya shafi wannan ba sai na yi jinjina na kuma yi addu'a ta musamman ga babban malaminmu a sheikh muhammad awal adam albani zaria wanda a ƙashin gaskiya na amfana da shi kwarai dangane da abin da ya shafi wankan gawa sai kuma wani bawan allah wanda muke ce mishi a sheikh annufawi wanda ya kai kusan shekara talatin da 35 yana wankan gawa a nan saudiya wanda shi ne zauna ya ware mu ya mana lakca musamman ya ɗauki tsawon lokaci aka ɗauki kwanaki ya mana wannan karantarwa wanda a cikin rayuwar shi za ka sha matuƙar mamakin yana bayyana maka ya al'amuran gawa suke amma sai ya zanto mutanenmu suna ja da baya kwarai wanda kuma abu ne wanda bai dace a ce mutum ya guje masa ba ko kuma a ce mutum ya yi nisa da ita ba domin gobe kai ma ita ce to idan ba ka yi wa wani ba kai za ka so a yi maka galibi nakan ce duk wani wanda ka ga allah maɗaukakin sarki ya sa cikin iyawar shi an zo an samu an wanke shi an masa likkafani to wannan ya samu gata iyaka sannan kuma an samu mafi saukin abin da za a yi wankan gawa da shi kenan domin wani za a zo muku da shi ne a kwali saboda ya rididdige accident ne za ka samu naman mutane ne haka wasu za a dinga kankaransu kan kwalta sun farfashe sun tarwatse sun dandake da haka ba ka ma iya gane wannan na namiji ne ko wannan mace ne ko ga inda faɗin gawar wane yake haka za a zo muku da su gutsi-gutsi a kwali jama'a to wannan kaga shi ma na da bukatan a karantar da jama'a ya al'amarin yake ina fatan jama'a suna fahimta ƙarƙashin wannan ya sa nake ga ya kamata a ce an zauna an yi su a bisa bi a matsayin daki-daki da mun so a ce mun karaɗe zaman a lokaci ɗaya to gaskiya yadda na tsara abin sai nake ganin zama ɗaya ba zai iya wadatarwa ba to kuma kun ga irin tsekon da aka samu na tsawon lokaci da mu samu muka fara ba zuba wuce mu samu ko da awa ɗaya ba ne ƙila in yayi saboda yanayi na al'amarin to malam gawa ta iso to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yawan magana akan ku yawaita tuno mai yanke daɗi wanda takwabi ne take yanke masoyi daga masoyiya take raba auren wanda bai yi shika ba ke ba a sake ki ba shi bai ce ya sake ba amma al'amarin ya zanto mai ya zama sakakken al'amari ya zama ya saku mun kiyaye wannan da kyau ko to kaga ba shirin ka bane ba shirin shi mijin bane wannan wa'azi ne da ya kamata al'umma su kula da shi kuma su dinga yawan tunanin shi amma mutane suna shagalta su bar al'amuran lahiransu su koma neman duniya kuma su fifitar wa kansu da 'ya'yansu al'amari na duniya daga farko dole sai mun kalli abinda jama'a suka saba abinda jama'a suka tashi aka samu iyaye da kakanni aka sani shine hanyar da mutum yake bi ya mutu mafi galibi wal'andaru la yuqas an fi sanin cewa mutum idan ya soma jinya aka ga jinya yana tsanani to wannan yana gwada alamar kila wannan ba zai rayu ba kaga kenan mafi galibin abin da aka sani shine jinya ake sai a mutu tun kafin su motoci da za a ce an yi accident wani abun mamaki da accident sai ka ga mota ce ta wance kala da mutane ta watsar da su sai a ce to a tura mota ta ɗauko su ya fita me ta kashe su me kuma rayayyu suka je don ɗauko gawa a cikinsu fi haddun minan nazar akwai abin lura akwai abin tsayawa a yi tunani a kai su waɗancan ɗin me yasa suka mutu kaddara lokacinsu ya yi sai kuma wani sababi daga cikin sabu ba. mun kiyaye wannan da kyau ko to wannan yana ɗaya daga cikin alamu na cewa eh wannan ana sa rai da shi ko wani abun da ya kama da haka hanyoyin mutuwa suna da yawa jama'a wani haka kawai yana kwance amma za a tashi babu shi wani zai accident wani shinkafa yake ci sai kwaya ɗaya daga cikin shinkafan ya bi hanyar da bai dace ba sai ya mutu wata gujiya take ci sai ya bi hanyar da bai dace ba sai ya toshe manumfashinta sai ta mutu kaga wani kenan sababin shi abinci ne wani kuma saran maciji wani harbin abu mai dafi wani namun daji wani kaza wani kaza kenan asbab suna da yawa amma mafi galibin abin da aka sani shine wane jinya fa ya yi tsanani wannan shine abin da aka sani to abin mamaki shine me ake so gare ka da kai da ka shirya da wanda bai shirya ba ma'ana wannan yana kwance a kan gado kaga akwai alaman yana tsammanin tunda jinyar nan an ce jinyar kaza ne kuma an riga an firgita shi an ce mishi to wannan fa zai yi wuya ko kaza ko kaza kaga wannan yana shirye tsaf yana jin mutuwa a jikin shi to kai kuma da baka jin ciwo baka jin wata alama baka jin komai me ya cancanta ka shin ya kamata ka zauna ka jira sai kai ma ka yi jinya ne sannan ka so kirda don za ka mutu ko ba za ka mutu ba malamai suka ce duk lokacin da bawa ya samu kanshi to ya zama ashiri ina fatan kun gane me yasa saboda bawa ana son shi kullum ashirye ina ma'anan ashirye shine a yau idan allah ya kira dole za ka amsa domin wa ma diri nafsun ma za ta gadan wa ma diri nafsun bi ayi ardin mutu ita rai ba ta san me za ta aikata gobe ba sannan kuma ba ta san a wani bijire na ƙasa za ta kwanta ta mutu ba allah da yana aiwatar da abinsa yadda ya ga dama mun fahimci wannan da kyau ko to me yasa ba za mu yi shiri ba mafi ban tsoro shine za ka samu a rayuwarmu a yau mun shagaltar da kawunanmu dangane da abubuwan rayuwar duniya ya za mu haɓaka su ya kuma za mu samu ci gabansu ya zan yi in ƙawata kaza babu tunanin allah babu tunanin ibada hasali ma ba a koya ba ba a koyar ba wani malami daga cikin malaman da ya shekara kusan goma sha biyar a saudiya yana wankan gawa yake ba da labarin cewa akwai wata mata a ɗaya daga cikin asibitoci wanda wannan matar tana da 'yatta da ta kai shekara goma sha bakwai ta kwanta za ta rasu wanda za mu zo mu yi magana akan alamomin da yake gwada wannan ba zai tashi ba mun kiyaye ko wannan alaman mutuwa ne kamar yadda dai na aliyu da sahabin manzan allah babban shi kuma abbas kenan suka ce sun ga alamun saukan mutuwa a jikin manzan allah su da kansu suka ce ka san gidanmu mun san alamar wane idan ya yi kaza ko cikin jininmu ko kuma a dangantakarmu ko a iliminmu mun san fa idan kaza ka gani a jikin mara lafiya muna fa gane cewa ba zai tashi ba da ni da kai mun san manzan allah wannan jinyan ba na tashi ba domin ya fara wannan jinya ne a ɗakin na na aisha ya shigo ranar da nana aisha take cewa wara asa ya je baki a yi musu addu'o'i to shi ma a ranar ya kama kan shi ya ce wara asa wayo kaina to tun daga wannan ciwon kan ko to jinya ba ta ƙara yin baya ba gaba-gaba take yi sai suka ga alamun manzan allah ba zai rayu ba to za mu zo mu yi magana a kan alamun to wannan da'iya wata mata daga cikin waɗanda suke wannan mustashfa ɗin wannan asibiti sai ta gano wannan baiwar allah zai wuya ta tashi sai ta zo tana cewa ki ce la ilaha illallah domin tana fagauniya da magagin mutuwa annabi daman ya ce lallai mutuwa yana da magagi a tattare da shi wannan yarinyar madadin ta maimaita la ilaha illallah kun san me take cewa ta ce ba na sallah domin uwata ba ta koya min sallah ba ban iya sallah ba ma usalli wa ummi ma allamat ni sallah ba na sallah domin uwata ba ta koya min sallah ba kenan a cikin sallah ake samun ashadu allah ilaha illallah haka yarinyar nan ta dinga ihu tana cewa ni ban iya sallah ba uwata bata iya min bata koyan min sallah ba haka ta kwanta ta rasu haka rayuwarku take a yau yaranku tun suna yan yaye suna shan nono kuna yaye su za ku kai su nazari school naziri din nan ba ku sani ba suwa za su koyar da su suwa za su koyar da su bukata dai kun kai su su iya turanci kuma su iya boko ke baki so manattaka mata kalmar la'ila illallah ta tashi ta iya ba hasali ma yaren gidanku yare ne kawai na ashariya da waɗansu abubuwan da suka wananci wannan allah ya sauwaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku dubi sallah da girman sallah din nan wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lahza ta ƙarshe a rayuwar shi umarni yayi a yi sallah su ma yake yana farfadowa amma yana cewa muru ababakarin falisalli nas ku yi wa sayyidina abubakar umarni ya yi ma mutane sallah yanzu me yake gwada maka ashe na mafi muhimmancin al'amari shine sallah domin duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya tsayu akan iya umarni ya hannu daga abin da shari'a ta hana shi ana sa ran wannan mutumin mutumin kirki waɗannan al'amura suna daga cikin abubuwan da ya dace mutane su kula babu kuma waɗanda suka gafala suka rafkana dangane da abin da ya shafi al'amarin sallah kamar mata mace ne kana zaune da ita za ka ga an yi azara ba ta motsa za ta yi ba wai ita ba jam'i za ta je ba har sai la'asar ta yi sai ka ji ta ce mm, ban ma fai a zahar babbari in yi in yi kaga inyi yi in din nan yana gwada ya zama dole ne za ta yi bari ta je ta bubbuga duk yadda aka samu da ta yi amma kun san me manzan Allah yake faɗi a cikin al'amarin sallah cewa yake bilal arihna ka hutar da mu sama mana sauƙi yi mana wani abun da zai amfane mu na samun hutun zuciya da gaban jiki je ka kira mana sallah mu yi sallah domin a cikin sallah hutu yake yaranku suna sallah to ke ma baki ba ballantana 'ya'yanki su tashi kin tsayu a kan bin dokokin Allah maɗaukakin sarki da yawan ambatan Allah da zikiri ta yadda bakinki zai ɗanyata da ambatan Allah ta wannan shi ma wani majal ne mai tsawo wanda ya kamata a ce an tsaya an lura da shi gabar magana ta biyu shine alamomin mutuwa wato cikin al'amarin mutuwa akwai abubuwa na ɗaukan izina ma'ana ababen mamaki da ya kamata mutum ya ji tsoron allah a kansu alama na farko da zai iya gane cewa lallai wannan magagin nashi na mutuwa ne alamar fitar rai a jikin shi wannan fa ba wai ran ya fita ba me yake gwada cewa wannan mutumin zai mutu shine abin da nake so ku gane shine idan an so mazara ran shi za ka ji kafafuwan shi sun yi sanyi sanyi na sosai kamar an sanya in yashi a firiji kaman daga fridge kafafuwan suke wannan shine alama da ake so magane mai mutuwa ne gabar magana na biyu ko kuma alama ta biyu shine za ka ga idan shi ya kakkafe sama idan zai dinga juyawa ne yana wirkilawa yana yin sama me yasa saboda yana bin ran shi da kallo malamai sai suka ce rai kana zaune da shi kullum da shi aka cakuɗa littar jikinka ko ta yau sai aka ce za a raba ku dole za ka bi abin da ka saba zama da shi a jikinka Kullum shi ne abin gangan jikinka aka ce zai rubbed out za a fitar da shi babban misali a nan shine ya kake ganin ɗan uwanka da kake tare da shi da jimawa sai tafiya take gwada wannan zai tafi da tafiyar da babu dawowa wani irin bankwana kuke da shi sannan kuma idan ka je tafiyan kallon tafiyar shi kai ko bako ne da ka shaku da shi ya ce zai tafi in ka je tasha ko ka fita idan ƙauye ne ka taran masa mota ka ga ya tafi ya shiga ya zauna to za ka ga ya tafi yana waiwayowa kana waiwayowa yana waiwaitanka yana ɗaga maka hannu kai ma kana bin shi har sai ya kule ka tabbatar baka ganin motar sai kuma hawaye ko ya zubo maka ko kuma ka kama hanya kana jimamin ka rabu da shi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam to rai kuma ana zare ta ne da aka ran kuma sama take yi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ran mu'mini idan ya zo fita za ka ga idan shi yana kallon sama wannan kuma ba shi yake ba da garanto wa kai da ka je ka gan shi sai ka ga wannan an ce ya mutu sannan kuma ga idan shi zuku-zuku yana kallon ka ka ce kai wannan ba mumini ba ne a'a ba a sa ka ba mun gane wannan da kyau ko domin suka ce galibi na mutuwan fuju'a mun gane ma'ana a lokaci ɗaya wani abu ya faru ya fita pat yakan samu ya kaji an samu idan yana ne yana yin sama bisa ga tajruba na yau da gobe mun gane wannan da ke ko ma idan jinya ne ko wani abu za ka samu galiban yakan yi haka wallahu ta'ala a'lam ko kuma ka ga bakin shi yana fitar da abin nan dimfaru ga me ga fara ko kun gane wannan da kyau ko yana nan kamar kumfa za ka ga yadda doki idan ya ci abinci ya zo yana tuka za ka dinga ganin wani farin yawo yana haɓaɓɓaka ta wannan alama ce ta sakaratul mawar jama'a magagin mutuwa ta bige shi an kafa mishi ƙugiyoyin mutuwa kenan mun kiyaye wannan da kyau ko abu na biyu abu na gaba kenan za ka dinga ganin shi yana sururu ina ma'anan sururu shine zai yi ta maganganu da ba kai ba gindi ba a san me yake faɗe ba ko kuma bakin shi ya dinga yawan mai karkadawa kawai ka dinga ganin bakin yana ta motsi yana ta faɗan magana cikin sauri ko ka dinga jin guriya guriya ba ka fahimtar me yake faɗe amma kuma yana sambatu wannan alama ce ta mai ita ma alama ce ta lallai mutum jikin shi ya zo mai ya zo mutuwa to sai kuma alama ta gaba shine ka ga mutum jikin shi dai ya sake duk inda ka ɗauka sai ka ji jikin ya saki to nan alama da take nuna ran ya gama fita kenan ko kuma alama dai na babu wani abun da zai ƙara motsi a jikin shi sai kuma abun da ya shafi in mai hanci ne da tsayi za ka ga karyawar karan hanci sai ya zama yami ya karkata mun gane wannan da ke ko to sannan kuma abu na ƙarshe shine za ka ga babu wani abun da zai dinga bugawa a ƙirjin shi ku sani rashin bugawan kirji ba yana gwada mutum ya mutu ba ne akwai abin da suke kira season sai ka ga mutum ya yi season zuciyar ma ba ta bugawa mun gane wannan da kyau ko hafakan kenan zuciya sai ka ga ta ta daina harbawa ta daina bubbugawa to wannan shi ma alama ne na cewa lallai mutum ya cika mun gane bambanci tsakanin mutum lokacin da yake hudur hadarahul maut mutuwa ta zo mishi da kuma bayan cikawan shi bayan ya cika in ka taba hannun shi ka daga za ka ga kawai babu komai to a lokacin da rai yake fita ku kiyaye nan shine nake so ku dawo mai da hankalinku lokacin da rai yake fita maka ce jiki zai yi mai sanyi kamar kankara to yanzu kai da ka ga wannan gawan alamar mutuwa ta soma zuwan mishi kai mai dace ka yi abu na farko shine za ka umarce shi da ya lakana ya furta la ilaha illallah kuma galiban waɗanda suke ɗanyata bakinsu da ambatan Allah ba su cika samun wannan matsala ba za ka samu duk mutumin da yake yawan ambatan Allah sai ka samu duk halin da ya samu kanshi ambatan Allah yake la haula wala quwwata illa billah da haka abinda za ka fara umartan shi da shi la ilaha illallah yaya kalan isar mishi da kalmar take za ka dinga faɗa la ilaha illallah mun gane wannan da ke ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko da baka karasa ba ya zamo la ilaha illallah kake yawan faɗe ya furta la ilaha illallah bukata ta biya domin ba a san allah ba sai ta hanyar annabi muhammadu da haka akwai kullin kudirin a zuciyar shi lallai yana musulunci domin duk wanda ya kasance musulmi shi yadda da shaidan annabi muhammadu manzan allah ne sannan kuma lallai babu abin bauta da gaskiya sai allah shin ko da ba musulmi ba ne ka same shi yana magargarar mutuwa za ka furta mishi haka eh me dalili shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya samu baban ali ibn abi talibin abu talib ya kwanta zai rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mishi ya am ya am qul la ilaha illallah kalimatun ahajju laka biha inda allah ya baffa baffa ka ce la ilaha illallah baffa baffa ka ce la ilaha illallah ya tabbatar babban shi ba zai rayu ba sai ce kalma ce da zan tsaya maka a kanta ranar tashin alkiyama ma'ana zan zamo maka garantu zan iya bi maka sawun kafurtata mun kiyaye wannan da kyau ko amma haka ya kwanta da su saboda akwai waɗanda suka kasance manya-manyan kafirai na ƙuraishawa a tattare da shi a gurin sai bai bi millar annabi muhammad ba sallallahu alaihi da haka za ka kalakana mishi la ilaha illallah ko ka furta ya faɗa ko ka zo daidai kunnen shi kana faɗa har ya faɗa ko kuma ka kira sunan shi wane ka ce la ilaha illallah wani ka ce la ilaha illallah ya halatta me yasa saboda hadisin da muka karanta saboda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi da abin da ya faɗa ko ya aikata sunna ce duk abin da muka samu daga gurin shi ya tabbata matukar bai inkari ba koyi aka a gaban shi bai yi inkari ba sunna ce mun gane wannan da kyau ko raka wannan kalma ce mai tsada bukata ka ce mutum ya furta ta to malam uthaymin allah gafarta mishi da waɗansu daga cikin manya-manyan malamanmu sai suka ce sai kika ce aisha ki ce la ilaha illallah ta ce to umma la ilaha illallah can sai ta ce umma ki bar ruwa in sha to malamai suka ce to yanzu ba shi ba ne kalmar ta ta ƙarshe sai kin ƙara cewa wance ki ce la ilaha illallah ina fatan kuna bina a hankali sai ta ce to wance ki ce la ilaha illallah sai ta ƙara faɗa to sai ka yi shiru kuma ba a son a dinga tadjir a gurin da kaiwa da komowa ba a son wanda ba a aminta da shi ba ma ya dinga shigowa gurin in ba a aminta da mutum ba kai shigo daga nan da muke magana daga yanzu da yake ta hadiri ko to har mu gama wankan gawa da likafani ku kiyaye wannan magana cewa wanda ba a aminta da sirrin shi ba wanda ba a aminta mishi ba ba mutum ne kaman mai kimtsatse ba mutum ne wanda hargowa ta yi mishi yawa to jama'a ku raba shi da guraren da ya kasance mutum zai kwanta rasu ina fatan kun fahimci wannan gabar da kyau to a daidai wannan gabar za ka dinga yawance mishi la ilaha illallah an an samu amintacce guda ɗaya na faɗa mishi shikenan in ya faɗa an kammala akwai bukatan yawan maimaitawa shikenan ya faɗa ya faɗa shikenan sai a natsu kuma sai a yi shuru ba a son surutu sai a jira a dinga kallon mai allah yake da wannan bawan wannan za ka ga lokacin da har rai zai zo kan kirjin shi kwakwakwar ana ta fama manya idan sun fita in an ce ya wane da jiki sai ka ce an ce yana nan yana fama e fama ne yana cizge-cizge da ran amma idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun Allah ce idan rai ya kai makoshi wa amma idza balagati taraqi rai idan ta zo tarkuwa wannan kasusuwa da kuke gani na karankarman kirji na sama wanda zaka ji nan kamar da akwai mai akwai kullutu a nan da nan musamman ramamme ya fi iya taɓa su da kyau to wannan ita ce tarkuwa lokacin da rai ya zo nan Allah ya ce sai mu ce tarji'una amma idan balagati taraqi waƙila man raq sai ka ji ana cewa ina mai ɗan tawaida ko akwai ɗan magani wani taimaka mishi mana ko za a sa oxygen ko za a yi kaza ko za a yi kaza waƙila man raq Allah ya ce ina ila rabbika yawma idhinil masaq a wannan inin layi komawa ne zuwa gurin ubangiji mun gane mai korawa ce ta kora shi zuwa ga ubangijinsa a wannan lokacin za ku bar sai ku natsu har rai ya yi halinsa in ji bahaushe har rai shi ya fice idan rai ya fita to me kuma za a yi a daidai kalmar la ilaha illallah nan kada dan bai furta ba ka ce ya mutu kafiri ta yi ƙila zuce shi tana hararan mai zai samu ku sani allah kan ɗauke gabban mutane a waɗansu lokuta sai bar ran yana ta kaiwa da komowa amma babu shi babu wani abin da yake tasiri a jikin shi ƙarƙashin wannan nema malamai suke cewa shin ko alamar motsin jiki yana nuna shine rai ko kuma motsin jiki daban rai daban zaka zo ka samu mutum yana ta numfashi amma idan shi ya kafe sai ya yi sati guda ko kwanaki bai ci bai sha bai komai amma komai shi ya tsaya baki a buɗe komai amma iska takan shiga ta fita amma da ka gan shi za ka yi tsammanin wannan dama ba za ka ma fita ka dawo ka same shi ba sai ka samu ya yi kwanaki amma babu komai da yake amfani a jikin shi sai malamai suka ce motsi ba shi yake gwada mai ba alamar rai ba saboda ku lura ka je teburin naman mai nama mahauci za ka samu an jibge nama an gama rarraba nama an daddatsa ta wata ta yi fantami wata ta yi an kai naman kuri wani ma an abin nan wani har nashi a shiga tukunya ko amma ga ta nan a kan teburin mai mai nama tana motsi sai ka ga wani guri yana girgiza haka to rai ne to shine malamai suka ce ya kamata mutane su gane mai rai shi kuma fahimta shi yana da wahala domin za ku iya kai gawa da ranta kabari idan ba a samu waɗanda suka kware a harka ba shi yasa likitoci ba su aminta ba da ke suna da kayan kwarewa a kan harkar ba su yadda a kai mutum ina a je a binne shi ko a kai shi mutuware ba su tabbatar da yaƙinin ya mutu ba su ma kuma ana bitin ɗinsu fakam nawa ne za a zo ana musu wankan gawa sai ka ga motsa hannun shi sai ka ji a kai sai a soma dubawa sai a zo a samu kuma ran yana nan akwai wani abokina da matsala ta samu matar ta faɗi ya shiga da ita asibiti shi dai ya kai ta a matsayin gawa a wannan gabar duk abin da ya iya yi likitocin sun gama auna aunansu sun yi komai suna ganin ta mutu kawai ba bugawan jiki duk komai ya yi sai duk jiki laka irha ma'ana ya babu wani abu wani likita ya ce ku dakata dai aka zo sai aka sanya wasu na'urai aka sanya ta jikin na'ura sai ya gwada cewa akwai alamar rai a jikinta sai aka sa mata oxygen kuma ta yi fikin yanzu haka tana nan tana tukan mishi tuwo tana dafa mishi indomi kenan ashe ba a gaggawan kashe mutum ku kiyaye za ku iya ɗaukan gawa ku sa ta a kabari alhalin rayayye ne don haka sai an natsu sosai wani kamar allah allah yake ya so ma bazawa ne shi ya mutu sau nawa za ka samu mutum ya yi doguwar suma sai ka ga an fita ana baza ya mutu jama'a ko kun gane wannan da kyau ko to ya kamata mutane su yi kyakkyawan lura akan wannan wanda ka zo za ka gaya mishi wane ya mutu abin nan lokacin mutuwar shi za ka yi mishi talƙini mun ce daman idan ka riga ka gama za ka bar shi idan ran ya fita mun faɗi alamun fitar rai sannan kuma mun ga cewa idan ran ya fita za a ga waɗansu alamu Shi ne za ka ga bakin shi a buɗe idan shi a buɗe duk abin da ka yi mishi ba zai iya responding da kan shi ba wannan alaman ya gama cikawa kenan to wani abun mamaki jama'a wani za ka samu ya zo zai mutun nan ko wallahi waƙa yake waƙa waƙa har ya mutu wani malami ke ba mu labarin cewa har wannan mamaci ya mutu waƙa kawai yake ta yi uba ne ya kwanta zai rasu sai ɗan shi ya aika wa abokanan shi dattawan anguwa mutum biyu su zo su zauna tare da baban ko za su lankanta mishi shahada yana tare da su a ɗakin mutuwar sai yana kallon ɗan wannan dattawa suna cewa wani ka ce la ilaha illallah yana cewa ɗan ka je ka kawo min kofin giya na ce shi kan shi ɗan ya ce wallahi bai san mahaifin shi yana shan giya ba sai ranar da zai mutu shi ya sa malamai suka ce ayyukanku koyaushe ya zama mafi rinjaye ayyukan kirki ne domin ko a mafarki idan ka lura ka yadda da addu'a kana yawan yin ta ka yadda da allah sai ka ji a mafarki bala'i ya karo ka amma bakin ka kiran allah yake don ya kama ka ɗauki yanzu kana cikin control ne baka control domin da ana controlling mafarki da baka ci duka ba sai ka ga mutum a mafarki ana lakaɗa shi ba yadda ya iya mun gane da ƙyar sai ka ga fisga wani sa'in ka ga mutum ya firgita a guje ya tashi sai an ruko shi me ya ce wallahi ya mafarkin abin tsoro ya yi mafarkin kaza ya ga kaza wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya cancanta mutane su kula da shi ɗaya daga ciki kuma wani accident aka kwantsama har aka zo aka tsara motar aka fito da wanda yake cikin ana jin bakin shi yana diri kawai wannan malami yana cewa ina bin wannan wannan keken da ake sa ko mu ce dan gado da ake tura mutum ka zo aka ɗauke shi wannan mutumin diri yake yana ta bashi ɗauki dai yana kaiwa yana komowa ya kai shi har ina har asibiti ya ce ƙarshe yana ta ƙoƙarin zama a kunnen shi yana ce masa ƙulla ilaha illallah ƙulla ilaha illallah baki shi yana ta diri sai can sai allah ya ware ƙullin bakin sai ya ji wannan mutumin ashe tilawa alkur'ani yake tilawan da ƙur'ani nan da yake ko to har harshen shi ya yi sanyi wannan kur'ani yake karantawa malaka me ya same ka ba za ka koma zuwa ga alkur'ani da ambaton allah ba da ya duba shi sai ga yatsa shi kuma tana miƙe haka ma'ana wahadallaha ya kaɗaita Allah ɗin da ya tsashi amma bakin ba zai furta ba domin an yi canalin ɗin zuciyar da ƙur'anin take hararowa bakin kuma yana mururinta jama'a mun gane wannan gaba da kyau to ashe kenan baki kullum kaɗan ya tata da ambatan Allah kamar yadda annabi ya faɗa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya halatta ya kamata al'umma su kiyaye yawan ambatan Allah domin za ka samu kalmomi na ƙarshe da su ake hukunta mutum sai wani babban magana da na ce muku ku lura jikin mutum lokacin da zai mutu muka ce idan aka kafa ƙugiyoyin cizge rai fitar rai zara a jikin mutum a wannan lokacin jikin shi zai yi sanyi to ana cire ran yana fita kuma jikin sai ya zamo ya yi dumi wani abin mamaki da gawa jikin za ka ji shi kama an fitar da shi daga fridge lokacin da ake zararren to ana zararren kuma sai jikin sun sai ya koma sai ka je ya dumame to me ya dace ka yi bayan ka ji jikin ya dawo ya ɗimai yanzu alamar da nake ta faɗe fa ka gane yanzu wannan ya cika alamar shi kanshi na gawa ne ko kuma mai rai ne yanzu idan ka ji jikin shi gaba ɗaya ya yi sanyi tun daga tafin ƙafa shi ka ji kamar ƙanƙara sai ka ji kuma yana ta ne magagi can sai ka ji ko ya yi attishawa ko wani abu alamar rai ya fita to sai kuma ka taba jikin shi sai ka ji sun alamar mai dumi ya sauka a jikin ya mamaye ko ina to wannan ya tabbatar maka shigawa ne to me dace bayan fitar rai mutum ya yi mun fahimci wannan abu na farko shine mutum zai yi ƙoƙari ya ga ammi an motsa jikin gawar misali wannan sai da na ce kusa ko mata rigan nan wannan abun nan ɗin da na akwai riga ciki a to shi kenan taliyin gaɓoɓin mamaci ɗin mun gane wannan da kyau ko ku tashi ku tsaya saboda ku gani idan kun natsu za ku iya gani insha Allah waɗansu sa iya dawa ta gefe-gefe nan saboda su hango da kyau wannan gabar jikin nan mafasil kenan mun gane wannan da kyau ko mafasil din fiye zanto an daga sai a dan dinga layyana shi gaba nan eh? a lokacin da ya dumi din a lokacin ake so ka yi haka mun gane saboda kana barin shi mintuna yanzu babu wani abun da yake circulating a jikin shi a lokacin zai iya sandarewa in ya sandare kuma zai zanto kafin ka motsa shi zai zanto kamar kana neman ka karya shi shi kuma karya ƙashin mu'mini yana da rai da wanda bayi da rai duk hukuncinsu ɗaya ka karya ƙashin mu'mini bayan me ya mutu kamar ka karya ƙashin shi ne kisasin kamar ka karya ƙashin shi ne lokacin da yake me yake da rai ya fita muku to idan ka layyana hmm, sai a yi a yi sannan kuma a kama kafa sai a tankwaro shi haka kun gane nan sai a ɗan matsa shi ba ga gwiwa ba sai ya zanto an yi haka an yi haka an yi haka an yi haka mun gane wannan da ke ko duk mafasil ɗin a motsa su idan an yi an kammala da mai taliyin ɗin ya fita muku to bayan an kammala wannan gaba na littafin na'am bayan an kammala kafin jikin ya san ya sandare sai kuma ka ɗauki ɗan danshin hannun ruwa hakan nan sai ki ɗan rufe mata ido mun gane wannan da kyau ko sai a dan sa ruwa sai a dan rurrufe idon sannan baki zai buɗu ba auduga ake zuwa a cusa a bakin ba sai a kame bakin sai a ɗaure ma'ana sai ka ɗan rufe bakin a daidai lokacin kana rufewa idan ya ɗan ɗauki lokaci haka za ka samu ya ya kame in akwai hirka wanda ba a san yaushe za a yi ta jihizinsa ba sai a ɗaura daga nan sai a ɗaure shi har tsakiyar kayi in an yi haka sai ka samu bakin ya koma ya ne daga nan ake ɗaurawa sai a kulla a tsakiyar kayi mun gane wannan da kyau ko za ka samu inda ake da aikin gawa da yawa to sai zama an yi hakan saboda kafin a iso kan shi ƙila a wanka ma zai ɗauki mai lokacin da kila zai iya sandarewa ba ma'aikata da yawa to sai a yi wannan sai kuma kafin a sanya shi a fallaja to abinda ake nema daga kunga yara nan to sai a yi kokari a raba al'umma kashi-kashi waɗannan sai su tafi su ɗan dinga bincika ko a wanda suke binta bashi mun gane don ba za a so a kai ta kabari ba ma ba a gama wannan aikin akwai masu binta bashi sai marmaza a ce to kenan wance tana binta naira 300 daddawa wannan tana binta kaza wannan tana binta kaza sai a bi a kokari a rarraba domin farkon musulunci jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya wannan yaron yana damun mu baya yadda yayi sallah wa mamaci matukar ana bin shi bashi karki sake zuwa da shi ki dinga barin shi a gida mun gane wannan da kyau ko baya sallawa mamaci sai an ne sai an biya masa bashi ya zo zai sallawa wata rana a an daidaita sahu yake cewa shin akan mamacin ku akwai bashi suka ce annabi ce sallu ala mayyit ko mamacin ku sallah sai juya zai tafi wani sahabi to sai ya kama shi ya ce amma zan Allah zan biya mishi bashi ya ce ya ji tashin hankali lokacin da manzan Allah ba a wuce ɗan mintuna kaɗan ba amma manzan Allah da sun haɗu sai ce ku ka biya bashin nan in ya ce e shi in ya ce a'a sai annabi ya gwada mishi akwai aiki fa can da ya biya suka haɗu ya ce ka biya ce efe eh, ce to yanzu ne ka hutar da shi yanzu ne ka hutar da shi jama'a ko kun gane matsalar babba ce Allah ka mana sutura a wannan lokacin mata wasu sai su hau su tsefe gashin kanta mun gane wannan da kyau ko wasu sai su me sai su yi kokarin tsefe gashin kai idan suka tsefe gashin kan shi shikenan kuma sai a yi kokarin ta jihizi ta jihizi abinda muke nufi da ta jihizi shine kimtsa mamacin sai a samo abubuwan da za a yi masa wanka da su da abubuwan da za a kimtsa shi a daidai wannan gabar kafin mu tafi wannan to shi kenan sai a ɗauki wani abu wanda nauyin shi ya kai kilo uku idan ana ganin da daddare ya mutu kuma ana ganin ba za a yi mishi wanka da wuri ba sai a ɗauki wani dutse ko block wanda ake ganin ya kai kiman mai kilo uku sai a ɗora a kan cikin shi domin yanzu babu wani abun da zai tare mishi kaiwa da komowa da haka sai a saka in yana ƙasa sai a ɗauke shi a ɗora shi a kan gado domin me yasa saboda hasharat ma'ana duk wasu dabbobi da wasu ƙananan ƙwari za su iya hawa kan shi albarkacin akwai sinadarin rai a jikin ɗan adam shi ya sa wani abun bai hawa jikin dan adam a daidai wannan gabas sai a dora shi sai a daga shi in an daga shi shi kenan sai kuma a yi kokarin watsa idan a ƙasa ne abun bai yiwu ba to shi kenan sai a ɗebi kafur mun gane sai a faffasa sai a zuzzuba a gefen shi a kan iya inda aka yi sai kuma a rufe shi daga sama har ƙasa daga idonsa har ƙasa in an yi haka shi kenan kuma sai a jira ta jihizinsa wannan shine gaban farko a cikin karatunmu insha Allah za mu dakata anan fa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum